A yammacin talatan nan ne dai wata hatsaniya ta tashi a zauren majalisar dokokin jihar Kano kan batun kudaden da gwamnatin jihar ta ware wa masarautu a karamin kasafinta na shekarar 2023. Takaddamar dai ta kaure yayin da zaman tantance kware kasafin kudin na naira biliyan 24 da gwamna Abba Kabir Yusuf ya gabatar domin dai amincewar majalisar a yayin bibiyar kasafin ne. 'yan majalisu suka ɗaga alamar tambaya bayan da suka an ware wa masarautar kano masarautar gaya da masarautar rano sai kuma masarautar bici naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar biyar amma aka ware wa masarautar ƙaraye naira miliyan hamsin a yayin hayaniyar ne dai shugaban majalisar jibrin falgore ya bayyana mambobin cewa masarautar ya ce kadai ta kare kasafin da aka ware mata a cikin masarautun biyar da ake rasu a jihar kano bayan bayanin shugaban majalisar dai da ya yi wa 'yan majalisun ne daga nan dai ƙurar talafa Majalisar Kano dai ta amince da karamin kasafin na Naira biliyan 24 na wannan shekara da muke ban kwana da ita. A ƙarshen zaman dai majalisar ta amince da karamin kasafin kuɗin na ƙarin Naira biliyan 24 a kan kasafin jihar Kano. Amincewar majalisar dai da ƙwarya-ƙwaryar kasafin da gwamnan ya gabatar mata ya ƙara yawan kasafin jihar na wannan shekara da muke ban kwana da shi zuwa biliyan 350. A watan da ya gabata ne dai gwamnan ya gabatar da ƙwarya-ƙwaryan kasafin a gaban majalisar dokokin dai domin amincewa. shugaban masu rinjaye na majalisar kuma dan majalisar da ke wakiltar dala lawan usaini na jam'iyyar nnpp ya ce kware-kwaryar kasafin kuɗin zai ba wa gwamnatin kano damar aiwatar da manyan ayyuka a bangaren ilimi na kiwon lafiya baya ga haka gwamnatin za ta samu zarafin biyan kuɗaɗen garatuti da fansho na ma'aikatan da suka yi ritaya tun a shekarun da suka gabata rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta tabbatar da kame abubakar gambo wani darakta a hukumar samar da albarkatun ruwan sha ta jihar kano da rundunar ta ce ta same shi ne da laifin haɗin kai da wasu mutum guda biyu tare da cefanar da famfunan da ke turo ruwa domin da masu noman damuna da rani talakawa bayan allah a jihar kano wannan dai yana zuwa ne yayin da kwamishinan 'yan sanda na jihar kano usain gumal ke tabbatar da cewa wanda ake tuhumar dai yanzu haka ya shiga hannunsu bayan da suka gano wata takardar bogi da ya rubuta kwamishinan 'yan sandan na kano ya ce wani mutum mai suna baba yahaya mataimakin darakta a hukumar ta samar da ruwan shan da kuma wani nuhu mansur tsohon darakta a cibiyar samar da ruwan da ke karefa a yankin karamar hukumar tudun wadaddan kade a halin yanzu dai dukkaninsu suna hannunsu ya kuma bayyana cewa bayanan baya-bayan nan sun bayyana cewa sun ce fanar injinan ruwan ne akan naira dubu ɗari biyar da kuma kwamishinan 'yan sandan ke cewa a yanzu tuni aka kamo su har ma dai da waɗanda suka sayi waɗancan injina yana mai cewa bincike tuni ya riga ya faɗaɗa wanda kuma da zarar sun kammala za su miƙa su gaban kotu domin dai girbar abin da suka shuka Yayin da a nan kuma daga jihar Gombe wata babbar kotun jiha ce ta ɗaure wata mata mai suna Khadija Ibrahim Bos watanni hudu a gidan ajiya da gyaran hali sakamakon tuhumarta da samun ta da laifin aikata bayar da kuɗi domin dai sayan ƙuri'u a zaben 'yan majalisun tarayya da ya gabata da aka gudanar a jihar ta Gombe. Kotun dai ta ɗaure Khadija Ibrahim Bos. a tuhuma-tuhuma guda biyu da 'yan sanda suka yi mata na farko ba da kuɗi domin dai karɓar ƙuri'a yayin da na biyu kuma hargitsa layukan zaɓe. takardar tuhumar 'yan sanda dai sun bayyana cewa bisa ka'ida duk wani mutum da ya kada ƙuri'a a lokacin da ake zaɓe ana so ya nisanta da wajen gudanar da zaɓe aƙalla mita 300 amma dai bayanai sun tabbatar da cewa ita Khadija Boss ba ta yi hakan ba hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa reshen jihar ta gwambace dai ta gabatar da shaidu a gaban kotun tana mai cewa sun samu shaidu kwarara. yadda khadija ta dinga raba naira dubu talatin talatin domin dai a zaɓi ɗan siyasar da take so alƙalin kotun dai ya ayyana cewa yin hakan laifi ne da ƙarshe kuma har ta kai ga ya yanke wa khadija hukuncin zaman gidan ajiya da gyaran halin